fatima bismillahir kan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kasai wanda ke juya al'amura yadda ya ga dama bisa tsarin da ya tsara ya ga dama wanda ke shine sarkin adalci wanda ya umarni da adalci da kuma tse da adalci ya kuma tabbatar da cewa adalci shine kashin bayan zaman lafiya mun shaida Allah shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuyawan al'amura ya halicci bayinsa ya haramta wani ya zubar da jinin wani saboda yana bukatar bayinsa su rayu kamar yadda ya samar da su ba tare da taimakon kowa ko shawarin kowa ba mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi saboda shi ya fi cancanta kuma ya cancanta a bauta masa babu wanda ya ba shi gudunmawa a wajen halittan bayi kuma shi ke zaunar da bayinsa lafiya ya kuma umarci bayinsa adalci wa juna ya aiko manzanni masu ɗimbin yawa ya cika manzanci da annabta da fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban masu adalci wadda ba a taɓa yin mai adalci irinsa ba ba za kuma a yi wani mai adalci kamarsa ba ila kiyami sa'a insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusar da al'ummarsa zuwa ga adalci da kula da 'yancin ɗan adam tare da girmama jinin ɗan adam da kuma kula da mutuncin ɗan adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama mutane musulmai sahabbai waɗanda ke tare da shi ya kuma girmama yahudawa da nasarawa kiristoci waɗanda ma ba su yi imani da addinin musulunci ba saboda adalci irin na musulunci da kuma koyarwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta wani ya zubar da jinin wani wannan ita ce wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙarshen hijjatul wada lokacin da ya haji na ban kwana lokacin da yake bashin wasiya masu muhimmanci sai da tabbatar da haramcin jinin wani ga wani ko da ba musulmi bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta a zubar da jininsa haka kawai ba tare da dalili ba kira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tinatar da mu ne ko mana bayani akan adalcin musulunci saboda wataƙila dewa daga cikin mutane hatta musulmai ma ba su ma fahimci tsarin musulunci irin adalcin da musulunci ya tanada ba balle ma wanda ba musulmai ba wanda ba musulmai ba da yawa sun ɗauka addinin musulunci addini ne na hayaniya sun ɗauka addinin musulunci addini ne na tarzoma wasu sun kirkiri ƙarya sun jingina wa addinin musulunci sun neman baɗanta shi da ɓata shi da ka an mutunta da sunayen da ba su kamata da shi ba to lallai wannan ya zama dalili na a yi hudubobi da tunatarwa a guraren duk da suka dace domin musulmai su san cewa wajibi ne gare su su goge wa Allah don Allah ya azurta su da addini wanda yake tabbatar da adalci da nitsuwa da zaman lafiya tabbatar da duba mutuncin kowane dan adam waɗanda ba musulmai ba su rinka jin irin waɗannan bayanai don su gane cewa addinin musulunci shine addinin da ya tanadi dukkan hanyoyi na zaman lafiya da nitsuwa da kwanciyar hankali kuma su sani cewa addinin musulunci addini ne na adalci kuma baya karban kasanci ta ko ta wani irin hali kira da a daidai wannan lokaci da ya zama wajibi a yi bayani a irin waɗannan mataki ne wajibi ne mu kalli cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai adalci yana faɗi cewa man qatala mu'ahidan la yajid rihal janna aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam wanda yake tare da wanda ba musulmi ba suna zaune a gari ɗaya ko a guri ɗaya ko a anguwa ɗaya akwai alkawari na zaman lafiya tsakanin su babu wani makami da wancan ya ɗauka don ya taɓa musulunci ko ya taɓa musulmai ana zaune lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk musulmin kashe irin wannan kafirin wani ba musulmi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan musulmin ba ma kanshin aljanna ba balle shi kaga wannan magana ce mai girma da ya kamata a kalle ta wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don mu tabbatar da adalci da nitsuwa da tabbatar da zaman lafiya tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba da kuma rayuwa suna iya samun kansu a lokaci guda a gari ɗaya ko a anguwa ɗaya ko a gurin aiki guda addinin musulunci ya haramta zalunci ta kotina shi yasa Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito kai tsaye daga Allah ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ku bayina ji Allah subhanahu wata'ala cikin hadisul qudsi ni na haramta wa kaina zalunci kuma na sanya zalunci ya zama haramu a tsakanin daga fada ta zalamu kar ku yadda ku zalunci juna wannan magana ce ta Allah subhanahu wata'ala bisa rawaitowar manzon Allah sallallahu alaihi sallam waɗannan da makamantansu suna tabbatar mana da cewa lalle addinin musulunci addini ne mai tsafta yake karamta bani adam yake kuma daraja su duk wanda ke bukatar zaman lafiya da nitsuwa da kwanciyar hankali in ya bi irin tsarin da musulunci ya shimfiɗa to za ka ga ya samu zaman lafiya da duk wanda yake tare da shi a ko'ina yake tare Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta zalunci kai tsaye wa kansa ya haramta wa bayinsa yin zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake hajjin bankwana ya gaya wa taron musulmai na duniya ga faɗe da suke tare a wancan lokacin ya ce inna dima'aku wa amwalaku wa aradakum alaikum haramun hurmati yaumikum hadha fi yaumikum hadha wa fi baladikum hadha au kama kala sallallahu alaihi wasallam yace ku sani jinayen jinin wane da wane da dukiyoyinku dukiyar wane da wane da wane ko menene komin kankantar dukiya wa arabakum da mutuncin wane da wane da wane ta ko ta wane irin hanya cin mutunci ko ta wace irin hanya ko ta baki ko ta magana ko ta waya ko a rediyo ko a tv ko a jarida ko a ina ya ce wannan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin ku musulmai alaikum haramun haramun ne akan ku tun daga wannan rana yawmul hajjil akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ke bakin wannan kamar yadda Allah ya sanya wannan ini na ku zama mai alhurma wancan rana kuma ya sanya wannan gari na makka ya zama mai alhurma haka kuma Allah ya sanya jinin dan adam yana da alhurma mutuncin dan adam yana da alhurma saboda haka haramun ne dukiyar dan adam tana da alhurma haramun ne wani ya taba ta bisa zalunci duka waɗannan shine bayanai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon adalci wadda Allah ya tanade ya aiko shi rahmatan lil alamin da bayanan Allah subhanahu wata'ala mahalicin sammai da kasai wanda ya san bayinsa ya san ɗabi'un bayinsa ya san abin da ya gina bayinsa a kai don su samu nitsuwa su zauna lafiya Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a cikin alƙur'ani wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana Allah ce idan wani daga cikin kafirai kuma ana faɗa ne ana rikici ana hayaniya sai ga wani kafiri ba musulmi ba ya zo gurin ka kai musulmi ya zo a guje shi da ɗau makami ba baya cikin wannan harka ta hayaniya jaraka sai nemi mafaka a gurin ka na ta bashi ka bashi kara ya samu zaman lafiya kar a kashe shi in ya bi wannan hanyar za a kashe shi ko matasa za su kai don guri ya rinta ana rikici kuma shi ba musulmi ba ne ya zo gurin ka kai musulmi in ji Allah subhanahu wataala istajara ka ya nemi mafaka a gurin ka ya nemi ka bashi kariya Allah ce fa ajiruhu bai rike makami ba bai zagi kowa ba bai doki kowa ba bai kashe kowa ba fa ajiruhu ba shi mafaka ka ɗauke shi ka kai shi ko gidanka ko inda za a ɓoye shi ka je ka ɓoye shi in ji Allah ba fa ajiruhu kuma idan ka ɓoye shi hatta ya suma kalam Allah ka ce masa to addinin musulunci ku ga yadda yake ka bi addinin musulunci tauhidi ka ta Allah ka shaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na addini ka karanta masa addinin musulunci ka yi masa bayani game da addinin musulunci ya saurara ya ji in yayi imani falillahi alhamdu ya zama musulmi in bai yi imani ba har yanzu dai ba shi kariya in ji Allah summa ablighu ma'manahu in yace zai tafi to ka dauke shi sai ka bi ta wata hanya ba hanyar da ake zubar da jini ba shi wannan ba wanda ba musulmi ba ka dauke shi ka ji ta wata hanya kana boya kana buya har ka kai shi sun ma ma'manahu ka kai shi inda zai samu cikakken security sannan sai ka aje security daga nan in ka bi nan za ka samu gida in Allah da babu matsala kawai sannan sai ka samu haka Allah ya ce ai da kafirin da bai dau makami ba bai ci ba bai sha ba bai yanka kowa ba bai kashe kowa ba haka Allah ya ce ai masa sai mai so kara da addini na musulunci da sanin humanity sanin dan adamci na addinin musulunci wannan maganar Allah ce da daga cikin mutane wata ba su fahimci wannan maganar ba Kuma ba su san wannan maganar ba wani ma musulmi ne amma bai san akwai wannan magana a alkur'ani ba haka yake abun da ga dama ba tare da ya ankara ba wani ya san akwai wannan magana a alkur'ani amma bai fahimce ta ba Doka yake abun da ga zama ba tare da bin ayar alkur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba waɗanda suke ba musulmai ba ba su san akwai wannan magana addinin musulunci ba sai dai in sun taɓa ji wani musulmi ya faɗa ko in wani da gaskin su ya karanta amma in ba haka ba ba inda suka san wannan waɗannan idan aka duba su aka kwatanta da rayuwar rayuwarmu a yau da abubuwan da suke gudana mu a addinin musulunci ga abin da addinin musulunci ya karanta da mu duk musulmin gaskiya wannan shine ginshikin koyarwar da Allah ya yi masa wannan ita ce koyarwar manzonsa sallallahu alaihi wasallam amma a lokaci guda aka wayi gari al'umma a kasan nan mu musulmai muna rayuwa da waɗanda ba musulmai ba a kullum lokaci bayan lokaci za ka ji an tare hanya musamman plato tsakiya ce hanya da take hada duk inda za a wuce in mutu ya taso daga gazar zai je ko headquarter najeriya abuja ta nan gurin ne ya kamata ya wuce in ba da suke ta arewa arewan gabar su bi ta can kano ko sun bi ta kano sai su sake dawowa kuma za su shigo abuja in daga ina ne yawanci aka ne musamman da suke tabashi in sun yi yamma aka mai da jos wani gari na yan daba da wasu ilhari da ake amfani da su su fito su ci mutuncin mutane su ci zarafin mutane matafiya su kama su su yanka su saboda kawai su musulmai ne wai don suna tafiya bane akwai motoci da yawa da suke tafiya an kashe su ne don su musulmai ne shine kawai wannan magana tana da girman gaske kuma wannan magana wajibi ne a yi ta don mutane su gane musulunci su san koyarwar musulunci su san karantarwan Allah da karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba musulmai ba su me da hankalinsu don su fahimci zaman lafiya shine ya dace zaman lafiya da nutsuwa shine ya dace mun da karantarwan addinin musulunci wa in ahadu min al-mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma amanahu in wani wanda ya zo a musulmi ba ya nemi mafaka a gurinka bai ci ba bai sha ba bai yanka kowa ba bai tsari kowa ba bai ɗan makami ba aka ce ka ba shi mafaka a yau matafiya kuma menene laifinsu suna cikin riguna watakila ba mai koreza a jikinsa a tare mota a yanka su a ƙasar da akwai ɗungin musulmi sun ninka duk wani adadin ba musulmi ba a ƙasar da idan aka ce a yi irin waɗannan abubuwan har abada ba za a zauna lafiya ba a ƙasar da constitution na ƙasar ya bada right idan ka duba fundamental right na ɗan adam a constitution 1999 constitution na Najeriya ya bada rights of movement kowane ɗan Najeriya yana da damar ya yi moving daga wani guri zuwa wani guri freely ba tare da tsangoma ba ba tare da takala ba ba tare da wani ya taɓa mutuncinsa ba balle ya taɓa jininsa wanda ka je ka duba chapter 4 na constitution 1999 kai ta duba subsections da suke karkashin nan karin ganin bayani cewa dan adam zai iya yin kaza duk dan Najeriya a fadin Najeriya zai abun da ke so ba wani wanda ya isa ya tare dan Najeriya ya mutuncinsa amma a yau an wayi gari dukkan fadin Najeriya idan aka ce ana kalubalantar daga shekaru ni dai a iya sani na har dattijanmu da suke da shekaru da yawa da kuma kannanmu da na ƙasa da mu da suke da wataƙila ƙananan shekaru a tambaya a ji a wace hanya ne musulmai suka fito a najeriya suka tsaye mota waɗanda motar wanda ba musulmai ba zalla suka rinka yanka su ni da ban waje ba babu wata hanya kowace jiha babu hanyar da ake wani sannan kullum gwamnatin najeriya tun daga matakin local government tun daga ward ma siloli, har aje ga mai girma shugaban kasa duk gaba daya kullum magana su shine a zauna lafiya kullum maganar in an ce za a yi bayani a in za a yi bayani a kowane lokaci in wani abu ya faru da za a yi bayani sai ka ji shan shugabanni bayanansu da yawan yan fasis a kai shi a zauna lafiya to zama lafiya ga wasu ba adalci da gangan wasu tsirayi, amma kuma wajibi a tsaye hukunci a kansu wannan ne zai ba da zaman lafiya a kama waɗanda suka tsere mutane suka yanka a yi musu hukunci duniya ta ji kamar yadda duniya ta ji sun yanka mutane to duniya ta ji su kuma an yi hukunci da ce a kansu wannan ne zai kawo relief ya kawo ya nitsuwa a cikin hankalin mutane san cewa eh lallai ana balansin yadda yanayi yake tafiya amma mutane su fito su yi wannan duk wanda zaka ga in kana karanta jaridu ko wasu abubuwa ana cewa yau ma an kama mutum kaza yau ma an kama mutum kaza to amma ba maganan kama ba a yi hukunci a yi hukunci a kansu duniya ta ji waɗannan su suka yi kaza kuma ga hukuncin da gwamnati ta yi wannan shine zai sa duk wani mutum ya razana shi yasa Allah subhanahu wataala yace walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun wallahi in kuna son rayuwa ta yi daɗi zaman lafiya ya samu kwanciyar hankali ta samu to ku shi sasi duk wanda aka ce ya iya zafin rai na kashe wani to shi ma ku kashe shi kawai shi kenan wani ya kashe wani aka kashe shi to gobe ba wanda zai kisa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan kuma ka yake a cikin littafin attaura haka yake a cikin littafin injila mana a bible ta ko ta ina haka yake christianity wannan shine abun da yake sai an jirkita don Allah ya riga mana bayani a cikin alqur'ani wa katabna lahum fiha annan annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas Allah subhanahu wataala faɗa wa'annan abubuwa in mutum ya kashe a kashe shi in mutum ya cire wani ido a cire ido in mutum yanzu na za zai zauna lafiya don daga zaran mutum ya doshi wani zai kashe ya san kansa yake kashewa yawa don yana kashe wancan za a kashe shi shikenan magana a ƙari daga ƙarshe wajibi ne da gwamnati mu talakawa da matasa musamman a gane cewa akwai 'yan siyasa da 'yan kasuwa da manya-manyan wasu masu mukamai da wasu mutane da yawa waɗanda ba a gane da su ake haɗa kai ake yin wa'innan abubuwan don me don suna son ta da zaune tsaye bukatar su ba ta cin mace in ba a zaman lafiya ya sa ka ga a wasu jihohi sama da shekara goma ana zubar da jini amma abun ya iya kare akwai waɗanda buƙatar su ba ta cin mata duniya lahira kam sun haƙura da ita saboda rashin sanin lahira saboda rashin sanin Allah an ɗauka duniya ita wani abu ne saboda ka har yanzu ba su gamsu duniya ba komai bane a gurin Allah saboda ka yasa a dalilin wannan a zubar da jinin kowa ba abun da dane su zaka matasa kar wani kadan bukatar ta siyasa ko bukatar ta jarinsa ko bukatarsa ta mukaminsa ko bukatarsa ta wani abu ya yaudare ku ya ja hankalinku ya ce muku guje ku tada tarzoma a ko ina ne Allah ya yi mana ni'ima ta zaman lafiya a garin Gombe alhamdulillah muna godiya ga Allah ba wayon mu ba dabara wallahi kar wani ya ziga wasu matasa ko wasu bayin Allah ko a siyasance ko a tsare-tsare ko a wani irin abu duk wanda kaga ya ce ku je ku ci mutuncin wani kace to ya dauko dan sai je ya ci mutuncin wani dan sai ya ci kusa da shi da kuma yin Allah ya za a mai ku ƴaƴan wasu ba a taimake ku ko ta ina don ku yi karatu ba ba a taimake ku ta wajen magani a asibiti ba ba a taimake ku ta wasu abubuwa ba sai mutum ya taimaka ku je ku tada zaune tsaye wai a kan sa kan siyasarsa ko a kan kasuwancinsa ko a kan mukaminsa ko a kan tunaninsa ya ce muku ku matasa dukanku za mu ba ku makamai ku je ku yi ba mai taba ku wannan kuskure ne ko a ciki ba ƙaninsa a ciki ba ɗan wansa a ciki ba ɗan ganin sa a ciki duk gaba ɗaya sai yayan talakawa wanda kago a ciki ya ku yayan talakawa ku ba bayi ba ne kuna da ku yi karatu rike addinin Allah ku san Allah Allah zai daga darajar ku za ku iya rike kasan nan ba abun da ba za ku iya zama ba ku yi karatu ku jajirce kar ku zama masu macacin zuciya a daina ba ku kwaya ana tsere da hankalinku kafin a ba mutum kwayan ai da hankalinsa aka fara kiransa kafin a fara miki ba shi kwaya duk inda mitin yake in ka ji akwai maganar cin mutuncin wani ka tashi karkar ka sake zuwa wannan mutum ba makiyin ka irin wannan mutumin yana so ne ya amfani da kai ya rusa maka kwakwalwa ya baka dubu goma shikenan kawai gobe ƴaƴansa suna kallon ka a tv kana yawo ba takalmi ba sisi ba abun ka abun shekara goma mutum hankalinsa ya tafi a jikinsa cikin za a yi komai da kai ba a najeriya lalahira wala duniya sai abin da allah ke yi ya ku bayan allah matasa mai da hankali a irin wa'in abubuwa matasan musulmai mata da zaune ce ku tsaya ku riƙe addinin allah kuma ku yi karatu da sunan allah amma lallai hukuma kuma wajibi ne ta lura ga masu tada zaune tsaye ga masu son kawo hayaniya a najeriya hukuma ta lura da su su suwaye ne a tsaye hukunci a kansu a ɗau matakin a ɗau mataki a kansu duk wanda aka gani da ya a sauke shi in mukami yake da shi a canja masa tsari doka ta hau kan kowa saboda haka wannan shine zai kawo nitsuwa amma bar wasu mutane su yi abin da suka ga dama ko su samu wasu matasa su sa su kawai su je su yi hayaniya su tada zaune a zubar da tunanin mutane shikenan kawai mu kwana muna muna muna bacci wannan ba daidai ba daidai wajibi ne mu ji tsoron Allah dukanmu gaba daya mu gyara ya ku bayin Allah mu sani cewa muna da bukatan addu'o'i da yawaita addu'a domin mu samu kari zaman lafiya da nutsuwa Allah subhanahu wataala ya samu dace innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل وأمر المسلمين بأن يعدلوا فيما بينهم في جميع معاملاتهم وحياتهم فقولوا ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم شكرا اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي يومكم هذا نتقي الله في أعراضنا ودمائنا وأموالنا أيها المسلمون واتقوا الله في جميع الناس واتقوا الله في حياتكم واعلموا أن الالتزام أن, أن التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرة قراءة القرآن والدعاء هو خير ما يكون الإنسان عليه ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالدوام على تلاوة القرآن والعمل بآياته والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله أمركم بالصلاة على النبي حيث قال جل في قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجل أجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم اغفر لآبائنا لمشايخنا وعلمائنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم أدم الأمن والسلامة والعافية